واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل أن درسي na adda'u wa dawa wanda insha Allah wannan shine darasi na shida karatunmu na baya mun tsaya a kan matsalar da ta shafi addu'o'i kamar yadda muka karanta a baya cewa asalin littafin ya samo asali ne daga wata tambaya da wani bawan Allah ya yi wa Shekul Islam Ibn Kayyim al-Jawziya cewa wani mutum ne ya faɗa cikin wata annoba wata bala'i ta da baibaye shi duk hanyar da zai bi ya kubuta daga wannan musifa da yake ciki ta kowace hanya ya bi bai samu kubuta ba wannan mutum ya kuma gano cewa matukar wannan musifa ta ci gaba da bibiyarsa za ta iya bata mishi duniyarsa kuma ta bata mishi lahirarsa ba zai ribaci rayuwar duniya ba kuma ba zai ribaci rayuwarsa ta gobe kiyama ba ya ce wa malam menene shawara wace dabara ce za a bi domin warware wannan matsala abu na farko malam ya ce mishi babu wata matsala da Allah ya saukar da ita duniya ba ce sai da ya saukar da mawarwararta alimahu man alimahu Waje jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba babu wata cuta kowace irin cuta ce ba sai Allah ya saukar da maganin wannan cutar babu wata matsala kowace irin matsala ce ba sai sai da Allah ya saukar da yadda za a warware wannan matsalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yace matsala kwaya ɗaya ce Allah bai saukar da yadda mutane za su warware matsalar ba mecece manzan Allah ya ce tsufa E idan mahaifinku ya tsufa yi ta saya mishi madara kawai yana sha amma yaya za a warware matsalar babu ba amma idan ba tsufa ba ne ba abin idan ba mutuwa ba ne ba abin to akwai hanyar da za a warware shi annabi ya ce wanda ya san hanyar ya sani wanda bai sani ba to shi bai sani ba babi na biyu sai malam ya ce yana ba da shawara ma duk wanda yake neman warwaran wata matsala idan shi bai san maganin ba to ya tambaya su'alul ilm shifa'ul ilm as-su'al maganin bakar jahilci annabi yace tambaya duk abin da ya dabaibaye ka baka gane mishi ba kar ka yarda ka zauna tare da matsala ka zauna tare da cuta duk wanda ya ɓoye cuta cuta za ta koye shi abu na gaba malam yake alqur'anu shifa alqur'ani waraka ne duk matsalar da ta da baibayi dan adam Allah ya saukar da mawarwaran wannan matsalar a cikin alqur'ani malam ya bada misalsalu da yawa akan yadda waɗansu suka magance matsalolinsu suka warware matsalolinsu da alkur'ani mun karanta ibn qayyim shi kansa yake cewa ya taɓa samun kansa a halin jinya a cikin garin makka bayi da wani likita da zai duba shi ya kula da shi sai ya dinga jinyan kansa da kita ya ce kuma na ga abin mamaki game da fatiha duk wanda na yana koka wata cuta wata matsala yace sai in kwatanta mishi yadda zai yi aiki da fatiha yace kuma mutane da yawa sun samu waraka da izinin Allah abu na biyu malam yace roƙon Allah waraka daga cikin hanyar da ake magance matsaloli akwai roƙon Allah yana daga cikin mafiya amfanin magunguna da Allah ya saukar wa bayi shine su roƙi Allah ya yaye musu matsalolinsu ya warware musu matsalolinsu to malam sai ya fara ba da ladubba na yadda kuma za a roƙi Allah tana yiwuwa ya zan ka roƙi Allah akan matsalarka kuma kaga bukatar ba ta biya ba matsalarka ba ta warwaru ba malam ce to akwai sabubban da suke hana amsa addu'ar ko da a ta daga cikin mun yi dogon karatu a kai shine akwai cin haramu yana ta ta'asirin roƙon Allah daga cikin ababen da suke taimakawa addu'ar mutum ta samu shiga a wajen Allah shine akwai nasinsa a wajen roƙon Allah daga cikin abin da ke da ta'asiri wajen karɓar addu'ar mutum shine yin addu'an a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa waɗannan lokuta wurare ne da ake zato da tsammanin amsa addu'ar bayi kamar bayan kiran sallah kamar lokacin da ya saura kashi ɗayan ukun sulusun lailil asir a cikin dare lokacin da ɗayan ukun dare na ƙarshe ya rage a wannan lokaci Allah da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina mai bukata ya tashi a biya mishi bukatarsa ina mai neman gafara ya tashi a gafarta mishi jama'a muna fahimta malam ya kwatanta ƙarfin roƙon Allah da kuma ƙarfin wadda ke roƙon Allah da kuma ƙarfin bala'i da kuma ƙarfin roƙon Allah wani lokaci da roƙon Allah da bala'i sukan zo su yi ta buga buga a kanka annabi ya ce har iya ƙarshen rayuwarka roƙon Allah ka bai bar bala'in ya cin mata ba shi kuma roƙon Allah kan ƙarfinsa bai kai ya murkusa bala'in ka huta ba saboda haka za ka yi ta rayuwa shafshaf akwai wanda in ya roƙi Allah duk girman bala'in haka take zuwa ta markaɗa bala'in ta wuce abinta akwai wadda kuma roƙon Allah kan ba ƙarfi ke da shi ba bala'in in ya zo yakan iya bankaɗa roƙon Allah sai ya je cin mishi mun karanta addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'umma cewa addu'o'i ne waɗanda in mutum ya roƙi Allah da su to akwai fatar Allah zai amsa mishi waɗannan addu'o'insa din malam yace wal adiyatu lati wal adiyatu wat ta'awudat bi manzilati salah akan wannan gabar muka kwana a karatun mu na baya wal adiyatu malam yace addu'o'i da mutane dafi wat ta'awudat neman tsari da mutane za su idan mutum zai kwanta ya karanta kulhuwa ya karanta falaki ya karanta nafi idan gari ya waye ya karanta kulhuwa ya karanta falaki ya karanta nafi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim Malam yace to duk wata addu'a da aka baka aka ce ka roki Allah da ita duk wani neman tsari da aka karantar da kai aka ce ka nemi tsari abin Allah da shi bi manzilati sila wannan neman tsarin wannan addu'ar kamar makami yake wasilahu bi daribihi shi kuma makami ana lura ne da wanda ya rike shi ba da karfin makamin ba mun gane ko duk yadda makami ya kai makami idan a hannun rago ne ai makamin ba zai ta asiri ba ko to duk yadda roƙon Allah ya kai roƙon Allah idan a hannun maciyin haramun ne akwai matsala duk yadda roƙon Allah ya kai roƙon Allah idan a hannun ɗan giya ne akwai matsala idan a hannun ɗan wiwi ne akwai matsala idan a hannun manemin mata ne akwai matsala idan addu'ar a hannun wani mai saba ma Allah ne to addu'ar tana da matsala malam yace shi roƙon Allah tamkar makami yace shi kuma makami ana kula da wanda zai yi duka da makamin ne ba makamin kawai ake kallo ba la bi haddihi faqat ba wai kaifin makamin kawai ake dubawa ba fa mata kana silahu silahan taman la afata bihi la afata bihi duk lokacin da aka samu makami makami ne mai kyau kerarre yana da washi haka ne ko la afata bihi bai da wani aibi ba dishashen makami bane ba wasa'idu sa'idun ƙawiyin sannan wanda ya rike makamin shi ma jarumi ne shi ma barde ne wal maƙudun. sannan abin da zai hana a yi tsarin shi kuma rashashe ne ma'ana duk abin da zai gifta tsakanin yin amfani da makamin akan abokin gaba abin babu shi hasanatin nikayatu fil adu to nan akan samu kyakkyawar nasara akan abokin gaba wa matasa kallafa wahidun min hadhihi salata duk lokacin da aka samu saɓani akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ko dai makamin ya zan ba mai kaifi ba ne ba mai ta'asiri ba ne. ko dai ya zan wanda ya rike makamin kuma ba darumi ne ba bar dai ba ne. ko kuma ya zan akwai abin da zai iya hana a yi tsara da wannan makamin malam yace duk lokacin da aka samu ɗaya daga cikin guda ukun nan an samu matsala da shi da kallafa ta'asir to ta'asirin wannan makamin ya lagube makami ne mai kyau amma wanda ya rike rago ne kaga makami ba zai yi aikin sa ba ko kuma wanda ya rike jarumi ne amma makamin ba mai kyau bane ba to shi ma nan za a samu matsala ko kuma ga makami mai kyau ga shi jarumi ne ya rike shi amma sai aka samu abin da zai jifta ya hana amfani da makamin to kaga ɗayan ukun nan idan ya samu ba za a shiri ba wajen amfani da wannan makamin ba ma'ana duk lokacin da mai roƙon Allah ya tashi zai roƙi Allah idan shi mai roƙon Allah yana da matsala kaga roƙon Allah ba zai yi ta'asiri ba ɗan ƙwamin fahimta ba zai yi ta'asiri ba annabi ya bada labarin wani mutum da ya shiga halin tafiya ash'asa adbara yi kura ya yi dauɗa, yana cikin halin kakari kayi annabi ya ce matsalar mutumin shi ne. abincinsa haramun ne abin shansa haramun ne kai haɓakar da yi ma a jikinsa da haramun ya haɓaka. annabi ya ce, to ta yaya da amsa mishi addu'arsa fa idza kana du'a fi nafsihi ghairu salih idan addu'a shi kansa ba nagartacce bane addu'a ce wadda Allah bai yarda da ita ba manzon Allah bai yarda da shi ba mun karanta addu'o'i a baya wadda Allah ya hana manzon Allah ya hana kamar addu'an da take dauke da yanke zumunci a ciki kamar addu'an da take da adawa da gaba a cikinta Allah ya ce waye da insanu bi sharri du'a'ahu bil khair ai wa yad'u al insanu bi sharri ka du'a'ihi bil khair Allah yake dan adam yakan daga hannu ya roko sharri kamar yadda yake daga hannu ya roko alkhairi za ka samu idan ya zo ya wata addu'a sai kaga inda Allah zai karbi addu'a har shi ma ba zai zauna lafiya ba Allah yake walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra fi idanahum bil khair la ilayhim ajaluhum Allah ya ce idan da Allah na gaggawan amsa addu'ar ku ta sharri yadda yake gaggawan amsa addu'ar ku ta alkhairi Allah ya ce da an kare adadin kowa da yanzu babu kowa a duniya in kai baka yi addu'an ba yanzu akwai wani aningi da ya feso addu'an har kai kai maka naci jama'a mun fahimta a wancan lokaci nake gaya muku ko kasan nan matsalar da ta samu shine an samu karancin yi mata addu'an alkhairi duk wanda zai buɗi baki abinda zai faɗa akan ƙasar sharri duk wanda zai buɗi baki abinda zai faɗa sharri inuwa la'ana saboda haka rashin roƙon Allah da ma ƙasar addu'an alkhairi yayi karanci duk wanda ya kamata ya faɗi alkhairi ko yayi addu'an alkhairi ba zai yi ba addu'an sharri ne malam yace awidda'i lam yajma baina qalbihi wa lisanihi fi du'a ko kuma aka samu shi mai addu'a bai tattara tsakanin zuciyarsa da harshensa a lokacin addu'ar ba lokacin da mutum zai roki Allah lokacin da ya daga hannun shi sama ana so lokacin da yake furta abin da yake furtawa na roƙon Allah to ya zama zuciyarsa kuma tana halarce kan abin da yake roƙon Allah ‘Yan kuwa mun fahimta ko lokacin da yake faɗan abin da yake faɗa na addu'ar, to ya zama zuciyarsa kuma tana halarce tare da abin da yake faɗa kar hannunsa ne yake sama amma zuciyarsa kuma tana shagonsa ko tana ofis annabi ya ce a cikin hadisi wa Annallaha, anna allaha la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilin lahin min qalbin gafilin lahin Allah bai karban duk wata addu'a wadda zuciyar mai addu'an tana rafkane lokacin da yake addu'an Allah bai karba saboda haka malam yace a samu haduwa tattaruwa tsakanin harshen sa da kuma addu'ar au kana samma mani'un min al-ijaba ko kuma akwai wani abu da zai hana addu'ar afkuwa to nan ma addu'a ba za ta yi ta'asiri ba malam yace lam yahsul al-athar ba za a samu ta'asirin addu'an ba fasali na gaba zammu tawakkul ala al-qadari ma tarkil asbab a wani bugun an saka addu'a wal qadar ko a wani kuma suka sa addu'a'u min asbabi daf'il qadari to alamu zan zammu tawakkul ala alqadari zargin dogaro akan kaddara ma'a tarkil asbab tare da barin sababi wani shi abin da yake bi kawai dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna saboda ka shi a zai ke rayuwa dogara akan kaddara da sake sababi ba musulunci bane dogara a kan ƙaddara, ka ɗauka haka Allah ya ƙaddara, ba tare da riƙe sababi ba wannan ba musulunci ba dogara kan kaddara dogara kan sababi tsura shi kuma haramun ne mun gane ko ka ɗauka ta rayuwarka ci gabanka alkhairinka ya dogara ne a kan shagonka wannan wani nau'i ne na shirka da Allah a'a shagon ka sababi ne na cin nasarar rayuwa ofis ɗinka sababi ne na cin nasarar rayuwa don an kore ka a aiki a musulunci ba komai za ka ci gaba da cin abinci amma lokacin da ka ji maranka duk lokacin da aka kore ka ka shiga uku ka lalace to wannan ofis ɗin shi ma ya zama maka allanka saboda haka dogaro akan sababi tsura shirka ne da Allah sannan dogaro kan kaddara kuma mutum ya sake sababi haramun ne a musulunci saboda haka duk abinda zaka yarda da shi zaka karɓa na kaddara to yana tare da riƙe sababi a rayuwa jama'a muna fahimta malam yace wa hahuna su'alun Mashoro? a daidai nan akwai wata tambaya shahararriya akwai wani bayani shahararren bayani wadda aƙida ce ta waɗansu mutane da suka kudurce game da sha'anin kaddara sai ya zan wannan aqidan ta raba su da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar ita ce wannan matsalar ita ce wa huwa annal wa bihi abinda za a roki Allah akan shi kana roƙon Allah Allah ya baka fili da kai ma da ka samu ka gina gidan da za ka zauna kana roƙon Allah ya baka gida da kai ma za ka huta da gidan haya madu'uwa bihi kana roƙon Allah ya baka mata domin ka yi aure almadu'uwa bihi kana roƙon Allah ya baka 'ya'ya don baka haihu ba tambayar ita ce annal mad'uwa bihi shi wacce abin da ake roƙon Allah ya bayar na biyan bukata in kana kad idan abin an kaddara dama za ka mallaki mota a littafinsa idan dama an rubuta za ka haifi ‘ya'ya da yanzu za ka roƙi Allah a kansu idan dama an kaddara za ka auri wacce idan dama an kaddara za ka sayi fili kaza in kana kad idan wannan abin an riga an kaddara lam yakun buddun min wuqu'i to ba makawa suka ce wannan abun sai ya afu sai ka samu filin sai ka samu motan sai ka aure ta sai ka haifi 'ya'yan. da abihil abdu aulam yad'u bawa ya roƙi Allah ko bai roki Allah ba kun ji aqidar su suka ce duk abin da Allah ya kaddara a cikin littafinka ya ƙaddara maka wannan abin to ko ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba za ka samu wannan abin wa illam yakun taqdir in kuma ba a kaddara ba lam yaqa to wannan abin ba zai taba afkuwa ba ba za ka same shi ba ko da ka roki Allah kun ji akidar su sawa'un sa'alahu al-abdu aw lam yas'alhu daidai ne bawa ya roki wannan abin a wajen Allah ko bai roka ba suka ce duk ɗaya ne abinda aka rubuta maka zaka samu za ka same shi ka roki Allah ko baka roki Allah ba abinda ba a rubuta ba addu'anka kuma ba ta lokacin ka kace kun ji matsalar ko wannan ita ce aqidar waɗansu fa zannat ta'ifatun sai hada hada su'al saboda haka waɗansu jama'a sai suka kudurta cewa wannan matsalar ita ce daidai cewa idan an kaddara maka wani abu to wannan abin ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba za ka samu abin idan kuma ba a kaddara ba ba za ka samu ba fa zannat ba'ifatun sai hata hada su'al wa'yansu ba'ifa sai suka kudurce wannan ita ce tafarki manhaji na daidai fa taraka du'a saboda ka sun sai suka bar roƙon Allah wai malam yana so ya maka gyara ne akan matsalar da muka tattauna cewa roƙon Allah akwai wadda suka bata sai suka sake roƙon Allah sai zan sanadiyar halakarsu saboda haka da suka samu wannan aqidar aran su fa tarakatu du'a sai suka bar addu'a wa suka ce la fa'idata fihi shi roƙon Allah kwata kwata ma bai bai da amfani duk abin da Allah ya rubuta ya kaddara zai baka zai baka ka roƙa ko baka roƙa ba abinda kuma bai kaddara zai baka ba ba zai baka ba in ka roƙa ko baka roƙa ba duka daya suka ce la fa'idata fihi wa ha'ula'i ma'a farqi jahalihim malan yace waɗannan jama'ar tare da zurfin jahilcinsu wa zalalihim tare da batar da suke ciki mutanaqidun mazhabar sun akwai tuka da warwara in ji malam kuna fahimta yan uwa ka san aiko mutanen mu haka ne shi karatu na wanda Allah ya ba wani saboda shi bai damu da karatu ba amma neman kuɗi bai yadda na wanda Allah ya ba bane kullun yana tunka ya amma in karatu ne ko na ba nan ka ba ku kowa da abin da Allah ya rubuta mishi amma ya ki yadda kuɗi ma kowa da abin da Allah ya rubuta mishi ya ci kasuwancan ya ci kasuwancan to wannan mummunan zato ne ma Allah Shi ne malam ya ce tare da zurfin jahilcin waɗanda suke da wannan aƙidan akan addu'a tare da ɓatan da waɗannan mutane suke kai malam ya ce yace ƙidun, kai ai masabar su ma akwai tuka da warwara a cikin ta fa inna da masabihin domin matafiyar mashabar su idan mutum ya bi inda za ta kai shi yujibu ta'ila jami'il asbab zai kai ma mutum ya sake dukkan sabubba ne na rayuwa baki daya domin abin da suka ce abin da Allah ya kaddara maka ko ka roki Allah ko baka roki Allah ba zai zo kenan duk abin da Allah ya rubuta maka da ka ko ka je kasuwa ko baka je ba ko ka nemi aiki ko baka nema ba ko kwanciya kai a ka zai zo idan kuma ba a rubuta masa ba ka je kasuwa ka je ofis ka je duk inda ka je neman abincinka ba za ka samu ba malam yace to akwai tuka da warwara a cikin wannan maganar domin matafiyar da mashabar su take kai shine zai tusa wa mutum wata aƙida na ya miƙe kafa duk wani sababi da ake nema a rayuwa shi ya sake wannan sababin fa yuqalu li alihi malam yace abin da za a ce ma kowane ɗaya daga cikin su idan ya zo da wannan aƙidan, ya zo da wannan tunanin sai a ce mishi in kana shaba'u warrayyu kad kuddira laka idan koshi a ci abinci a koshi a sha ruwa a koshi kad kuddira laka an kaddara maka su Allah ya kaddara cewa ai yau zaka ci ka sha ka koshi fala budda min wuqu'ihima to ai Allah gafarta malam ba makawa yau zaka ci ka koshi in Allah ya kaddara akalta aw lam ta'kul ka ci abinci ko baka ci ba in wa kuna fahimtar masabar mala yace duk wanda yake da wannan aqidan ga tambayoyin da za ku mishi sai a ce mishi ana gafarta malam wannan aqidar kan ai tun fil azal Allah ya kaddara yau zaka ci abinci ka koshi zaka sha ruwa ka koshi ka ci abincin ko baka ci ba in an kaddara yau zaka koshi ai an kaddara wa in lam yuqaddar lam yaqa in kuma ba a kaddara ba ba zai afku ba akalta aulan ta akulka ci ko baka ci ba ba za ka koshi ba saboda haka me zai hana malam mu haƙura kawai da abin da Allah ya kaddara mu jarraba yau ka kula daki akan kanta? in Allah ya kaddara yau za ka koshi ka ci ko baka ci ba za ka koshi idan kuma Allah ya kaddara yau ba za ka koshi ba don ka ci ko baka ci ba ba zai sa ka koshi ba to me yasa za ka damu da daga hankalinka me yasa ba a gama tuwo da wuri ba kafura mana ka ga abin da Allah ya kaddaran ya faru mun fahimta saboda ka duk wanda kaga yana wasa da roƙon Allah da kiki ne duk wanda kaga yana wasa da roƙon Allah babu maganan wasa a cikin roƙon Allah saboda haka malam yace sai a ce mishi ai idan ba a kaddara maka ci ko sha ko shi na abinci ko na ruwa ba lam ya ka'a akalta aw lam ta'kul ka ci ko baka ci ba ai ba za ka koshi ba wa in kana waladu kad kuddira laka fala budda minhu kuma dama ai idan an kaddara maka za ka aiku ai yanzu tun fil azal din mu kowa an rubuta ma 'ya'yansa ko to sai a ce mishi ana gafarta malam ai idan an rubuta maka cewa za ka haihu za ka samu 'ya'ya. to daidai ne wannan 'ya'yan, ba makawa sai ka same su wa ba'ata zauja aw al amata aw lam tafa ta taki matarka ko kuyangarka ko baka taka ba tunda an rubuta zaka aihu zaka aihu to me zai dame ka da sai kai aure jama'a mun fahimta yasa ce mishi me amfanin aure wa in lam ka zalika lam yakun idan kuma ba a kaddara maka ba to ai ba zai kasance ba fala hajata ila tazawwuj wa tasarri babu bukata zuwa ga aure babu bukata zuwa ka nemi ku yanga a'a ka zauna ka jira abinda Allah zai kaddara maka na yaya wa halum majarra duk da irin wannan misalsalu malam yace a buga mishi fa hal yaqulu hadha aqilun aw adamiyun malam yace yanzu mai hankali zai faɗi wannan maganan ko kuma dan adam yace duk abin da Allah ya kaddara shi ne zai faru bari ya miƙe kafa akwai wani ɗan adam da ya yarda da haka babu akwai wani mai hankali da ya yarda da haka bal alhaiwanul bahim malam yace kai dabbobi wadda ba su da kan gado mafturun ala mubasharatil asbab an fitirci ɗabi'arsu akan su je su bibi sababin da rasu rayu da shi shi yasa kake ganin tinkiya za ta je bakin inji da saka kanta a cikin masara tana ci ana dukan ta tana ci saboda ta san sababi ta san ba za ta koshi ba in ba ta ci ba malam yace to hatta dabbobi Allah ya fi fitirce su cewa su je su nemo abin da za su ci duk da sun yarda akwai abin da aka kaddara mun yarda cewa akwai abin da aka kaddara musu to amma su ma sukan fita domin neman sababi allati biha iwamuhu wa hayatuhu wadda wannan sababi shine ƙashin bayan rayuwar mutum shine ma rayuwar mutum fal malam yace dabbobi aqalu sun fi hankali wa afham min haula alladhina hum kal al'am sun fi fahimta kan waɗannan masu aƙidar. malam ce da suke rayuwa kamar dabbobi balhum a adallu sabila malam ce wallahi lalacewan da karkacewansu ya fi na dabbobi karkacewa domin kar dabbobi ba su yarda da aƙidan waɗannan mutanen ba wata kayarsa ba a malam ce to waɗansu kuma daga cikin yan wannan masabar sai suka ɗan zurfafa tunani sai suka gafa wannan masabar farkon akwai ɗan damuwa a cikinta. Wakana wani daga cikinsu sai ya ce al bitu'ai bi min babi ta'abbudil mahab shagaltuwa da roƙon Allah babi ne na addu'a tsura bautan Allah ne tsura kun ga shi ya ɗan sauko domin waccar masabar cewa ma suka yi la fa'ida tafihi kwata kwata roƙon Allah bai da amfani kawai ka tsaya ka jira abin da Allah ya kaddara to waɗansu daga cikinsu da suka ɗan balle sai suka yi tunani sai suka ga to in sun ɗauki wattar masabar yaya za su yi da irin su wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni kuma ya ce ku roƙe ni kuma a ce la fa'ida ta fi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an suka kalli wannan aya suka sai kuma a sai roƙon la fa'ida tafi to su sai suka dan sassauto kaɗan wa ƙara sai suka ce ga matsayinsu masaba ta biyu al-ishtigalu bi du'a suka ce shagaltuwa da roƙon Allah kaga mutum yana ta tsaka hannu yana roƙon Allah min babi da abdul mahab yana babi ne na bauta ma Allah tsantsa ba wai roƙon Allah na da ta'asiri wajen bayarwa ko hanawa ba sai dai kawai ibada ce da ake ba lada idan an yi ta kamar yadda ake sallah a bada lada. yutibullahu lagu alaihi da'i, Allah kan ba da lada wa mai addu'a idan ya yi, min gairi an ya kuna lahuta asirun fil matsulubi bi wacce ma ta yadda bayi da ta'asiri wajen samun abin da ake bukata ta kowace fuska. Kun ji masabar so? Suka ce, eh, idan an roki Allah akwai lada. Allah zai bada lada amma dai duk da haka ka san cewa roƙon Allah ba ta da ta'asiri wajen samun abin da za ka samu abin Allah ta kowace fuska saboda haka abin da Allah zai bayar nan a bari kawai abin da ya kaddara maka amma in ga mutum na addu'a suka ce nan lada kawai da a bashi to kun ga ai sun dan fi wancar yan masaban farko kokari ko tunda su sun ɗan yadda ma cewa bautar Allah ne saɓanin waɗancan suna ganin roƙon Allah aikin banza ne saboda haka suka ce min gairi an yakuna lahu ta'sir ba tare fa da cewa roƙon Allah na da ta'asiri ba fil maqlub wajen samun abin da ake roƙa bi wacce ma ta kowace fiska wala farka inda hadal mutakayyi ba bambanci a wajen wannan da ya zurfafa tunani yayi dan waken zagaye ma waɗannan ayoyin na du'a'i tsakanin a yi addu'a wa bainal insaki anhu bil qalbi wal lisan da kuma tsakanin a kame da harshe da zuciya kwata kwata ba a roƙon Allah shi abun sa babu bambanci in ka roƙi Allah duk daya in baka roki Allah ba duk daya in dai roƙon Allah kana yi ne akan ka samu wani abu yace ba bambanci sai dai inda ake da bambanci wadda yayi a bashi lada wadda bai yi ba babu lada amma tana da ta'asiri wajen a biya maka bukata ya ce babu sun ji wannan wata sabuwar bata ita ma ko malam ya ce wala farka inda hazal mu bayna ad-du'a wa bayna al-imsaki anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thiri fi husul al-matlub ba bambanci tsakanin kai addu'a da yin addu'a wajen samun abinda ake roƙo din wartibatu du'a'i indahum bihi ay bi husul al-matlub alaƙar roƙon Allah inda kun a wajen masu wannan masarar bihi da samun biyan bukatan abin da ake roƙon Allah kartibati sukut daidai yake da shiru kun gane magana da ka roƙa da ka yi shiru duk abu ɗaya ne saboda me yasa kawai kana kiran abin da Allah ya ƙaddara maka ne ya zo shi wala farka suka ce babu bambanci wa qalat fa'ifatul ukra akiyas min haguda to sai mazhaba ta uku wadda su kuma suka fi zurfafa tunani akan matsalar yanzu na farko sun ce roƙon Allah bai da amfani na biyu sun ce a'a yana da amfani za a baka lada in ka roki Allah amma dai bai da ta'asiri wajen ka samu biyan bukata to ga masaba ta uku akiyas min haguda wadda su kuma tunaninsu dabarbarunsu ya tsara da barbarun na ɗaya da na biyu suka ce bali du'a'u alamatun mujarradatun saba Allah subhanahu wa ta'ala alamatan ala qada'il haja suka ce roƙon Allah alama ce mujarrada tsuran alama kamar tuta ce saba Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kafa ta amaratan ta zam alama ala qada'il haja akan biyan bukata abinda suke faɗa shine idan ka ga mutum na roƙon Allah to wata alama sai ta abinda aka kaddara mishi zai faru amma roƙon Allah bai da ta'asiri wajen jawo abin kun gane wannan masaba saboda ka suka ce su sun yadda roƙon Allah yana da alaƙa da samun biyan bukata amma alama sai kawai kamar yadda za a sa board a ce nan primary school ne kaga alamarsa kawai ya nuna maka nan primary school ne suka ce to kawai alama ce tsura da take nuna alamar za a biya maka bukata saboda idan Allah ya kaddara maka wani abu da za ka samu a rayuwa to in an ga ka ɗaga hannu to ɗaga hannu wata alama ce na za ka samu kaza amma ba wai wannan roƙon Allah na da ta'asiri wajen ka samu wannan abin ba kun ji akidar su yan wa malam yace fa mata waffaqa Allah fa mata waffaqa Allah al-abd lid-du'a suka ce duk lokacin da Allah ya ma bawa muwafaka da roƙon Allah yanzu gashi nan da daddare ya tashi ya kiyamun laili ya roki Allah duk lokacin da ya samu lokaci ya roki Allah kana zalika alamatul lahu to wannan alama ce gare shi amaratun ala anna hajatahu kadin qadar alama ce cewa bukatarsa ta biya amma dai ba roƙon Allah ke da ta'asiri akan addu'ansa ba kun fahimci wannan to amma mu kuma abinmu ba ma addu'ar take da ta'asiri ba lokaci ma na da ta'asiri akan a biya maka bukatan akwai lokacin da in a lokacin ka roƙi Allah to shi lokacin kansa ma na da ta'asiri kan a biya maka bukata kamar bayan kiran sallah jama'a mun fahimta ko akwai addu'ar da annabi ya ce wannan addu'ar in an roƙi Allah da ita Allah na amsawa ya biya bukata naci a wajen roƙon Allah shi ma na da ta'asiri wajen a biya maka bukata to amma su suka ce a shi roƙon Allah bai da alaƙa da biyan bukata shi dai alama ce kawai ta za a biya maka bukata ba tare da yana da alaƙa da biyan bukatan ba wa hada kama idza ra'aita gaiman aswadan baridan fi zamanin shita suka ce wannan daidai yake ka ga hadiri ba irin wanda ke ɗauke da sanyi a cikinsa a lokacin hunturu fa inna zalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtar suka ce wannan ai alama ce ta za a yi ruwa ko suka ce alakar addu'a kenan da kuma biyan bukata in ka ga hadiri wai wani samfoti aka maka na za a yi ruwa amma hadirin ba shi bane ruwan ba shi ba bane yake zuwa da ruwan suka ce to haka roƙon Allah yake kalu waɗannan mutane suka ce wa hakaza hukmu ta'at ma as haka nan hukuncin da'a da ake yi wa Allah tare da lada ba wai sallan ne zai sa a baka aljanna ba a tuntuni an kaddara kai dan aljanna ne to amma in an ga kana sallah alamar za ka shiga aljanna kenan sallar ba ta da ta'asiri wajen ka aljanna in an ga kana azumi to alama ce ta za ka shiga aljanna in an ga kana kiyamun laili kana karatun alkur'ani kana sadaka alama ce ta za ka shiga aljanna amma ba fa wai su za su zama sababi ka shiga aljanna shi kuma Allah duk inda ya zo a Qur'ani maganan wata ko maganan aljanna sai ya ce sababin aikin innal ladina qalu rabbuna Allah sun masaka mu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha sayati jazaan bima kanu ya'maluna ba'd min ba'd sababiyati bi sababi ma kanu ya'malun Allah yace za shiga aljanna ne don ayyukan da suka yi mun fahimta ko in mutum ma idan Allah ya ce islauha fasbiru aula la tasbiru sawa'un alaikum innama zauna. ma kuntum ta'maluna duk abin da kuka ga ana muku a wutar nan sakayyan aikin ku ne to su suka ce a da qiyamul layli da karatun alqur'ani da sadaka da duk wata ibada da mutum zai yi alama ce ta tuntuntuni an rubuta dan aljanna ne amma ba sababin aikin ne yasa ya zama dan aljanna ba kuna fahimta wal kufri wal ma'asi ma al ikab haka nan da sabon Allah tare da hukuma wai in kaga mutum ya zama dan iska to wai alaman zai shiga wuta ne ba aikin ne yasa ya zama dan wuta ba sai dai tuntuni an kaddara mishi dan wuta ne yanzu banda ma hukaci akwai wanda zai kudurta wannan akida hiya amaratun mahaba suka ce kawai alamomi ne zalla liwuqu'i thawabi wal iqab na abkuwan lada ko kuma abkuwan ukuba la annaha asbabul lahu ba wai su ne sababi na samuwar rahama ko na samuwar azaba ba wa hakaza indahum alkasar ma al-inkisar to aqidar su fasawa da fashewa shi ma hukuncin sa daya suka ce babu alaka tsakanin fasawa da fashewa in ga mutum ya ɗauki sanda ya daki kwalba ta fashe ba alaka tsakanin dukan da fashewan, shi fashewan ɗaukan sanda yadda kan alama ne na lokacin fashewan kwalban ya yi amma ba dukan ne ya fasa kwalban ba ta ji wani shekantaka alkasar ma al'inkisar suka ce duk abin da kaga ya karye an karya shi to ba wai karyawan ne ya karya shi ba lokacin karyewan ne ya yi shi dai kawai dukan alaman zai karye ne saboda in mutum ya ɗauki dutse ya fi koyin fitila ta fashe to jifan alaman lokacin fashewar ne ya yi amma ba shi ya fasa ba walharar ma'al ihirar haka nan kama wuta kamawan wuta da kuma kunna wuta. idan ka fi gida ya kama da wuta to wai shi sunna wutan da za a yi alama ne mai gidan zai kafu amma ba wannan sunna wanne ya kona gidan wal ishaq ma al qatli haka nan fitar rai tare da kisa wai ita bindiga alama ce ta mutuwa amma ba ita take kisan ba in ga an harba wai alaman za ka mutu ne amma ita wai ba ruwanta a wajen mutuwa haka su suke rayuwa saboda haka sai ka samu mutum yana shan giya sai mutuwa ne a cikin cikin ya zan yi abinda aka kaddara mini ka samu mutum yana nan a sai ta ya zan yi abinda Allah ya kaddara to zan gagara yin abinda Allah ya kaddara ne laisa shi min dalika sababan albarta suka ce duk waɗannan abubuwa baya daga cikin sabubba kwata-kwata buka sanda akan kwai ba sababi bane na fashewan kwai kunna wuta a cikin gida ba sababi bane na gobara harbi ko makuran mutum ya mutu ba sababi bane na mutuwarsa sai dai alama ne in kaga an shaƙe shi to alamar mutuwa ce amma dai babu babu alakar shakuran da kuma mutuwar walar tibar bainahu wa baina ma yatarattab alayhi babu alaka tsakanin wannan sababin da abin da ya rattaba akan wannan sababin illa mujarradul iktiran adi. fa sai kawai alaka ce ta al'ada wato ganin su yau da gobe yake sa mutane suke ganin kamar su suke samar da junansu iktiranul adi wai kawai sabawa da mutane suka yi in an sadu da mace tana ciki shine suke ganin kamar saduwan shine sababin cikin suka ce babu su kawai saduwar alama ne na za a yi ciki amma ba yi da alaka da cikin iktiranul adi suka ce kawai bindiga alaka ta yi da mutuwa har mutane suke dauka tana alaka da mutuwa a kawai kawancan su ne yayi yawa ta yadda kawai duk lokacin da wannan ya faru lokacin fa amma bindiga ba ta da wani ta'asiri ko zama sababi na mutuwa iktiranul adi ta ku da takewa suka ce ba su da alaka kawai in ga mutum ya take to kawai <laughs> suka ce babu alaka ba taku ke sa mutum ya take ba a don ka sha ba su da alaka kawai lokacin take wanka ne sai ka sha malam ya ce latta asiru sababi ba ta'asiri ne na sababin abin da ya faru ba wani bugun an sa latta asiru salbi a sababi shine afsa wa kala ku bidalika alhis saboda ka wannan akidar su sai suka saba ma abin da yake sananne wadda akan iya gani a taba ko a yi mu'amalar shi wal akal suka saba ma hankali da wannan akidar domin wannan akidar ta saba ma hankali ko ɗanka ne ɗan shekara bakwai ka je ka gwada mishi wannan karatu ka ce mishi ba dutse ke fasa gwai ba in ka mishi karatun ba zai gane ba <laughs> saboda haka ya saba ma hankali wa shar'a ya saba ma shari'a wal fitira ya saba ma fitirar da aka halicci mutane akai wa sa'ira tsawaifil bukala kai ya saba ma duk wata mazhabar masu hankali bal azhaku alaihim al bukala kai masu hankali sun mai dariya yan wannan mazhabar ba ga shi kuma kun yi dariya ba to duk mai hankali aka karanta mishi wannan aqidar to zai yi dariyar mazhabar wa sawab malam yace to ga mas'abar daidai ta ahlus sunnati wal jama'a game da abin da ya shafi abin da Allah ya kaddara game da abin da ya shafi addu'a. Allah ha huna kisman salisan, malam ya ce ga nan kaso na uku, gaira ma zakarahu a sa'ilu, wadda shi wancan mutumin da ya kawo matsalar bai kawo shi ba. Domin shi abu bai ya kawo. Abin da Allah ya kaddara dole ya samu, an roƙi Allah ko ba a roƙi Allah ba, abin da Allah kuma bai kaddara ba, ba zai samu ba an roƙi Allah ko ba a roƙi Allah ba malam yace to ga na uku wadda kuma shine daidai da wannan aqidan ake shiga aljanna gaira ma zakara hussain wadda wannan na uku shi wancan mai tambayan wancan wancan da ya kawo matsalar bai kawo bayani akan sa ba wa huwa shine anna hadal maqdur shi wannan abinda aka kaddara din an kaddara maka zaka san fili an kaddara maka za ka sayi mota an kaddara maka za ka yi aure an kaddara maka za ka haifi ‘ya'ya malam ya ce shi wannan abin da aka kaddara maka kuddira bi asbabin shi kansa an kaddara shi da sabubbansa tara ce kaddara su kun gane magana idan Allah ya kaddara za ka sayi fili to tare ake haɗawa da hanyar da za ka sayi filin idan an kaddara za ka aihu tare ake kaddara aihuwankan da sababin aihuwan wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa duk abin da aka kaddara maka to ana kaddara shi ne tare da kaddaran sababinsa kun gane magana wa huwa anna hadha al maqdur qaddara bi asbabin an kaddara wannan abin da za a samu din da sabubba da yawa wa min asbabihi to daga cikin sabubban da aka kaddara ma samun abin addu'a akwai addu'a duk abin da kaga an kaddara ko me a same shi addu'a takan iya shiga ciki ta samar maka wannan abu yadda office zai samar maka da kaza yadda shagonka zai zama sababin ka samu kaza yadda nomanka zai zama sababin ka samu kaza roƙon Allah sababi ne da ita take shiga cikin komai yadda shagonka zai zama sababin ka sayi mota to yanzu shagon shi kansa ba sababin sayan mota bane to shagon shi kan shi yana bukatar roƙon Allah kun fahimta saboda haka duk abin da Allah ya kaddara yana kaddara wannan abin ne tare da kaddara sabubban cimma waɗannan abubuwan to daga cikin sabubba da ake cimma abubuwa da su wa min asbabihi addu'a daga cikin sabubba na samun biyan bukatu akwai addu'a falam kaddara mujarradan an sababihi ba a kaddara wani kaddara tsuransa ba tare da sababinsa ba mun fahimta ko duk abin da ka gani da sababinsa ba a kaddara wani abu ba fa sai an kaddara abin da sababinsa tare ake kaddaro su saboda ka idan ka ce kana jiran kaddarar amma babu sababi babu riko da sababi to dama ba a kaddara ma za ka samu wancan abin ba amma in dai an kaddara za ka samu to an kaddaro tare da sababin abin in kuwa kuna fahimta walakin kuddira sababu malam yace sai dai an kaddara sababinsa fa mata atal abdu bi sababi wa qal maqdur duk lokacin da bawa ya bi sababin to abinda aka kaddara sai ya afku wa mata lam ya'ti bi sabab in tafal maqdur duk lokacin da ya ki bin sababin to abinda aka kaddara sai ya tafi kun gane magana komai an kaddara shi da sabubansa malam yace fa mata atal abdu bi sababi duk lokacin da bawa ya bi sababin samun wa qal masadur to abin da aka kaddara din sai ya faru wa mata lam ya'ti bi sabab duk lokacin da mutum ya ki bin sababin da ake samun abu in tafal masadur to abin da aka kaddara sai ya koru mun fahimta ko idan ka ga ana rikici ka ga mafol suna sauka to kaddaran Allah bai kaddara ba wahala ba ka gudu dai eh, amma in ka tsaya an kaddara maka wahala sababi eh idan ka sha sai ka zo ka ce Allah bai kaddara mun tsallan kwado ba to daidai kenan haka ya faru da sayyidina Umar al-Imam al-Bukhari ya tidda asari wata ran sayyidina Umar ya ɗebi jama'a su zai tafi ziyara Sham sai suka gamu da su abu abu ubaida ya ce mishi amirul mu'minin shamfa a annoba ne ba kama hannun yaro mutuwa ake tsayi sai da umar sai ce to ya tara muhajirai ya ce ga abin da yake faruwa a shamme shawarar waɗansu suka ce mu je waɗansu suka ce kar aji ya kira ansa ya taimaye shawararku waɗansu suka ce aje waɗansu suka ce kar aje sai ya kira tsoffi a gefe sai suka ce kar aje <laughs> Umar sai ce to kar mu Abu Ubaida ya kalle shi Bukari ya fitar da asarin Ya ce a firaran min kadirin layi. Umar za ka gudu wa kadarin Allah Ya ce na <laughs> na firru min kadarin layi ila kadarin lahi yace ai gudun ma kadarin Allah ne haka ne ko ba ta ba ko haka ne da gudun da kaddaran duka ɗaya. in ba a kaddara maka ba sai ka gudu wannan ita ta alis suna idan kana son mota ka shiga harkar kasuwa ka je ka nemi aiki ka kama sana'a to sai sai ya zama sababin da ka riƙe sai motan ta fado ta wajen amma in ka zauna a masallaci motan za ta fado ne kun fahimci karatun eh wani yana ba mu labarin wani profesu shi ma da ya gane irin wannan karatun yara ne suka tashi suna irin rayuwar din nan a makaranta suka fara kone-kone a jami'a sai hukumar makaranta ta buga wa 'yan sanda cewa ba ga halin da ake ciki shi pro ya fito ana pro pro sai ya gama bol suna ta jirga a mota pro sai ya rike littattafan yi sai fanke wani ɗalibi ya gan shi ya ce ya shef a takafu min al-maut yace ya gabi innama akafu min at-ta'ab yace mishi malan kana tsoron mutuwa ne ta ah, wawa ina tsoron mu alami kaga prof ya kane wannan karatu ina ruwan mafol da kai professor ne saka samu wannan mafol din secondary ma ya gama sai ya maka mugun duka eh ba ruwansa da kai farfeso ne haka ne ko baka ba saboda ka aqidar ahlus sunnati wal jamaa aƙidar ahlus sunnati wal jama'a duk wani abin da Allah ya kaddara yana kaddara shi tare da sababin sa idan mutum ya bi sababin to sai ya zan shine abinda ya zama sababin samun abinda aka kaddara mishi jama'a mun fahimta wannan ita ce aƙida mai kyau amma cewa duk wani abin da Allah ya kaddara kawai ya kaddara ko an roki Allah ko ba a roki Allah ba abin zai faru wannan ba aƙidar musulunci ba malam ya ce. Wahaza kama qaddara shabu war rai haka kamar an ƙaddara wa mutum ya ci ya koshi ya sha ya koshi bil akli wa shurbi ta hanyar ci da sha wa qaddara al walad bil waqi mun gane ko wato wahaza hadha kama qaddara shabu rai bil akli wa shurbi kamar yadda aka ƙaddara, ci a koshi sha a koshi da ci da sha yanzu Allah ya kaddara zaka koshi to sai ka je ka ci sai ka koshi wa qaddara al walad bil ko wa qaddara walad bil waqi haka nan aka kaddara da da saduwa in da ka aihu to sai a baka daman aure sai a baka daman saduwa da matar wannan aure da saduwar sai ya zama sababin samun dan kaga an kaddara da da aure wa qaddara husulu zar'i bil bazar haka nan an kaddara samun amfani ta hanyar shuka sai ka ce to in Allah ya kaddara bana zan samu abinci zan samu ka ki zuwa kai noma eh in Allah ya kaddara bana zan ka samu abinci to sai ya kaddara maka ka samu gona ka samu iri mai kyau wa qaddara khuruj nafsi alhayawan bi dhabhi sannan aka kaddara fitar ran dabba ta hanyar yanka in kaga an yanka yankan shine sababin tafiyarsa وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال وهكذا aka ƙaddara shiga aljanna. da ayyuka ayyukan sababi ne na shiga aljanna wa dukhulun nar bil a'mal shiga wuta ma da ayyuka wa hadal qismi wannan kaso huwa al shine mashaba na gaskiya wa hadha alladhi urimahu sa'il kuma shine abinda aka haramta ma wanda ya kawo wannan matsalar sai ya zam duka biyu da ya tattauna akai din ba a datar da shi da gane wannan ita ce mazhabar shari'a ba wa lam yuwaffaq lahu ba a yi mishi muwafaka da dacewa da ita ba Allah ya sa mu dace to sai mu kwana a daidai nan sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu tsora daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu na mana wannan shi ne gaskiya askar da suke bayan sallah wannan shi ne aka umarci mutum da ya gudanar da su a bayan sallah idan mutum yana so yi wata addu'a da zai roki Allah ana so bayan duk ya gama askar da aka bashi na bayan sallah sai ya tashi na nafila raka'a biyu sai kuma ya ci gaba da addu'o'in wannan shi ne. Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yadda shi malamin ya yi bayani lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da in za a fita a cikin adida cikin kaskantar da kai daukan kai ba komai ba wani lafazi kan ce mutababbilan mutawabi'an mutakhashi'an ya lissafa yanayin da ya kamata a fita amma dai cewa juya riga wannan ba a ce kowa da juya rigansa ba idan ba imam ba shi ma kan dauki wannan gefen ne ya juya a wannan gefen wannan gefen ya juya a kan wannan duk da akwai malamai da suka tattauna wannan matsalar amma da cewa babu da sauran jama'a kowa zai ci tuyo da gaske na hanyar Allah ya da su ana da ake Thank you.